أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kanan wata 23 ga watan rajab shekara ta da dari hudu da talatin da shida hijira na muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa darasi na nawa za mu tashi na goma muna darasi na goma a cikin karatun littafin alkaba'ir na imamu zahabi wanda muke gabatarwa wata-wata a wannan masallaci mai albarka yau idan Allah ya bamu aron lokaci ya bamu dama za mu tattauna ne akan wato su samina hukukul walidain babban zunubi na takwas wanda aka tsoratar da mu shi shine saba wa iyaye kalmar uku daga akka ne akka ya uku hukukan ma'ana saba wa iyaye ka ce cin mutuncin iyaye wulakanta iyaye rashin ɗaukan nauyin iyaye rashin daraja iyaye duk yana iya hawa shine kalmar wato uku take nufi wannan wani babban zunubi ne wanda a hakikanin gaskiya ya zama wajibi ga al'ummar musulmi wanda yake so ya gama da duniya lafiya ya karanta wannan babin ya san shi masa karatun nutsu ba don kuma don ya kubutar da kansa da yawa yawan sallan wani ba zai kai shi aljanna ba yawan karatun ƙura'anin ka ba zai kai ka aljanna ba yawan salatin ka ba zai kai ka aljanna ba za ka zo kana cuciyar kana yawan kiyamun laili kana azumin nafila kana karatun qur'ani amma kana da wani deficiency kana da wata matsala ta wani bangare guda wannan matsalar ita ce saba wa iyayenka yanzu kaga zai yaza yana zuwa jam'i yana azumi litinin alhamis yana dinsa na karatun alkur'ani ko ba ka bane wataƙila ma yana sadaka amma yana da matsala da iyayensa baya bin iyayensa baya taimaka musu baya musu da'a ba sa iya cewa ya ya yayi ba sa iya cewa ya bari kuma ya bari to kaga wannan karatunsa na qur'ani bai tsiratar da shi ba sallarsa da yake bai tsiratar da shi ba dan ya kamata sallar ta sa shi bi iyayensa sai kuma ya kamata karatun qur'ani ya sa shi ya bi iyayensa ya kamata in uwa mu lura da wannan mu fahimce shi kun ga da yawa wasu wallahi idan da za a musu lissafi akan abin da ya shafi harkar iyaye ina tabbatar muku ba za su kai labari ba ba inda mutum zai shi in dai za a yi magana iyaye to ba inda zai shi to akwai maganganu waɗanda suke masu ban tsoro matuƙa a cikin wannan babin da za mu karanta sai dai kawai Allah ya fi mana amma muna buƙatar mu kyara muna buƙatar mu kyautata iyayen nan da kuke gani su ne sababin zuwanka duniya su ne sababin ka duniya idan an ce sabab wato da shi ka wato shi ne alaƙa shi ne dalilin zuwanka duniya yanzu misali wanda ya taho karatun nan daga kurna ya zo nan sababin zuwansa nan shi ne in ya hau abin hawa motar da ta kawo shi ita ce sababin zuwansa idan mashin ɗinsa ya hau to mashin ɗin da ya hau shine sababinsa idan kuma motar da Allah ya bashi ya hau kafa ita ma dai ita ce sababin ranar da bayi da ita kaga bare zo ba ranar da kuma iwulakanta ta yi tozarta ta to shi ma dai kaga ba zai ko ina ba ina fatan kuna fahimta so yan uwa musulmi wannan harka ta iyaye tana da firgici matuƙa ba tsoratar da mu nake ba amma ni ina tausaya wa kaina ni karan kaina